karfe 7 agogon najeriya nijar kamar chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 6 agogon tu da na ghana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalubu akan mitoci 26 abdullahi isa jama'a barkamu da sake saduwa da fatan an wayi gari lafiya ga mahimman kanin labaran duniya na wannan safiya babban bankin najeriya cbn ya bayyana cewa adadin kuɗin da ke asusun ajiyar kuɗaɗen waje na ƙasar ya hawar dala biliyan 23 da 'yan kai za ku yi cewa yau alhamis sabon mai baiwa shugaban amurka donald trump shawara kan afirka masad bulos zai fara ziyara a nahiyar afirka majalisar dattawan togo ta farko ta kammala zamanta inda ta zaɓi bari musa barke wani fitaccen shigo kuma kusanci ga shugaban ƙasar a matsayin shugaban majalisar dokoki ta biyu akwai mu labaran wasanni. ga labaran yadda muka sami su ma da wannan labari daga najeriya babban bankin najeriya cbn ya bayyana cewa adadin kudin da ke asusun ajiyar kudaden waje na kasar ya hawar dala biliyan 23 da 'yan kai matakin da ya hawar sama da shekaru uku farfesa kabir isa ɗan dago masanin tattalin arziki ne a tarayyar najeriya ya mana tsokaci akan wannan ci gaba da babban bankin kasar ya ayyana so idan yana karuwa a waje kaga yana cewa ita kasa ta fara farfadowa game da tattalin arzikinta yadda kasashe duk wanda suke hula da ita ma a waje za su samu kwanciyar hankali hulɗa da ita tunda ba wai tana da wato yunwan abu ne wanda ba su da kuɗin da za ta yi ga kuɗinta ana ganin suke da ci ta tanada ta tara a waje domin biyan bukatunta na shigo da kayayyaki daga waje zuwa cikin ƙasan da kuma biyan ko da biyan ma ba zuka ne da ake binta a waje da shauran wasu bukatu so wannan abu ne wanda ke ci gaba game da tattalin arzikin ƙasa muna fata kuma allah sa hakan ya ɗore mun da jajircewa wajen bunƙasa kuɗinta na ajiya da suke waje ɗin kuma daga gida a cewa an yi amfani da wannan kuɗi domin a janyo wasu abubuwan alheri zuwa gidan domin inganta rayuwar al'umma gida. farfesa kabir isa ɗan da dago na masanin tattalin arziki a najeriya gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar niger ta sallami mutane fiye da hamsin da ke tsare a gidajen yari kamar yadda taron tattauna makomar kasar ya bayar da shawarwari a baya daga cikin waɗanda aka saka har da ministocin hambararren shugaba muhammad bazum da sojoji da kuma masu fafutuka a aisha shehu kabara na ɗauke da ƙarin bayani Hakan na cikin wata sanarwa da sakataren fadar shugaban ƙasa ya karanta a daren talata cewa hakan na cikin ƙudurin shugaba Tiani. Wanda dama a taron ƙasa cikin ƙudurorinsa ya buƙaci a yi yafiyar don tabbatar da haɗin kan ƙasa. Sai dai ra'ayoyin al'umma ya sha bamban akan wannan lamari. abu ne mai kyau ya tabbata cewa gwamnati ce mai son haɗin kan jama'arta wannan mutane da aka sallama muna fatan Allah ya sa su fahimci alherin da ke cikin afuwar da aka yi musu ko su haɗa hannu da wannan gwamnati wajen ciyar da ƙasar Nijar ɗan gaba. An rushe parti politik parti parti na 'yan siyasa kenan bai dace a rike 'yan siyasa ba. Vraiment a ce an saki mutane haka nan wanda aka san sun yi laifi kuma sattu na warare duke jama'a. Vraiment bai yi ba. Tsohon ministan man fetur Muhammad Sani Isufu wanda ɗan tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isufu shi ma an sake shi sai kuma kan lamun tari tsohon ministan tsaro da Ahmad Jadot tsohon ministan kuɗi da Ibrahim Yakuba da yake rike da ofishin ministan makamashi akwai shugaban jam'iyyar PNDS tarayya ga Suleiman Bara mai sharhi. In aka ce an yi zance na ƙasa kuma 'yan ƙasa ne suka ce a yi kaza kuma da sunan 'yan ƙasa ne aka yi abin sai dai a ce san barka tunda a cikin fahimtar juna da 'yan ƙasa suke kuma suna ci gaba da fahimtar juna da su wanda aka rike yanzu aka sake su da sauran 'yan ƙasa a ce kowa ya zama mishi ishara kuma a kokonci gaba. Sai dai tsohon tsohon shugaba bazum muhammad da aka cire wa rigar kariya baya cikin waɗanda afuwar ta shafa a gaida aisha shehu kabara ministocin harkokin wajen kasashen mali burkina faso da niger za su ziyarci birnin moscow na kasar rasha a wannan mako a daidai lokacin da kasashen sahel da rasha ke kokarin karfafa su kamar yadda ma'aikatan harkokin wajen kasashen afirka uku a wata sanarwar haɗin gwiwa suka fitar a ranar talata kamar yadda aka sha kanin labaran duniya majalisar dattawan togo ta farko ta kammala zamanta na farko wanda aka soma kusan wata ɗaya da ya gabata tare da zaben wakilanta a jiya laraba bari musa barke wani fitaccen jigo a fagen siyasar kasar kuma makusanci ga shugaban kasar for suzima yasimbe aka zaba a matsayin shugaban majalisar dokoki ta biyu na majalisar dokokin kasar ta togo na tsawon shekaru shida zai shugabance ofishi mai mutane tara kuma wannan zaɓe ya kawo karshen tsarin naɗa majalisar majalisar dattawa labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international rfi a yau alhamis sabon mai baiwa shugaban amurka donald trump shawara kan afirka masad bulos zai fara ziyara a nahiyar afirka bulos wanda a yanzu haka ke rike da mukamin baiwa trump din shawara kan yankin gabas tsakiya zai fara ne da ziyarar a kasar jamhuriyar demokradiyyar congo nura adu suleiman na ɗauke da karin bayani ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce yayin ziyarar a jamhuriyar ta congo masad bulus zai gana da dukkanin masu ruwa da tsaki domin samar da zaman lafiya a gabashin kasar a lokaci guda kuma za su tattauna akan shirin amurka na wa 'yan kasuwar ta gwiwa don zuba hannun jari a yankin sauran kasashen da tawagar sabon mai baiwa shugaba trump shawara kan afirka za ta ziyarta sun hada da uganda da rwanda da kuma kenya masu sharhi na ganin nada mai bashi shawara kan afirka da trump ya yi gami da aika shi zuwa kasashe har hudu sabon yunkuri ne na karfafa hulɗa tsakanin amurka da nahiyar ta afirka musamman akan kasuwanci da kuma batun tsaro a gefe guda kuma wasu na kallon ziyarar tawagar amurkan a matsayin shirin dakile tasirin da kasashen china a da rasha ke samu a fannonin na tsaro da tattalin arziki a nahiyar ta afirka a gaida nura ado suleiman a jiya laraba ne kwamitin da ke yaki da 'yan tawayen sudan ya bayar da rahoton cewa an kashe akalla mutane 85 a hararen da aka kai a kudancin birnin khartoum cikin mako daya wannan asarar rayuka ta zo ne bayan da kusan mako daya kenan da sojojin sudan da ke yaki da dakarun rsf suka sanar da kwato babban birnin kasar da kuma fadar shugaban kasa da ke birnin na khartoum shugaban kasar senegal basiru diomaye faye ya yanke shawarar canza sunan wani babban titin birnin dakar da aka baiwa sunan tsohon shugaban faransa charles de gaulle a jiya laraba basiru diomaye faye ya kira sabon titin samun 'yancin kai mamadu diya diyade ya mutu ne a shekara ta 2009 yana mai shekaru 98 kuma shi ne firaministan senegal na farko bayan da ta balle daga faransa a shekara ta 1960 yayin da general de gaulle ke kan karagar mulki majalisar dokokin kasar ta senegal da a jiya laraba ta tafka muhawara kan batun sake fasalin dokar da ke yi wa jama'a afuwa musamman 'yan siyasa a wannan doka da tsohon shugaban kasar makisal ya zartasa a wani mataki na yin wanda ya haifar da zazzafan muhawara a wannan ƙasa dokar afuwai haka ke labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rafi shugaban amurka donald trump ya kaddamar da sabon tsarin karbar haraji kan hajoji da ake shigowa da su amurka umar sani na dauke da karin bayani sabon harajin ya kama daga kaso goma bisa ɗari ne zuwa sama kuma ya shafi duka harajoji daga kowace ƙasa ta duniya face waɗanda suke cikin wata yarjejeniyar kasuwanci da ake kira usmca da ta haɗa amurka mexico da kuma kanada yayin da haraji kan kayayyakin da ake sara. sarrafawa a turai zai kasance na kaso 20 bisa ɗari su kuwa waɗanda switzerland za ta shigar amurka zai kai kaso 50 bisa ɗari akwai wasu ƙasashe aƙalla 60 da gwamnatin trump ta bayyana cewa san ba sa yi wa amurka adalci saboda haka nasu harajin zai fara aiki ne daga ranar tara ga wannan watan na afrilu a game da kamfanonin ƙera motoci na ƙasashen ƙetare kuwa harajin kaso 25 bisa ɗari da aka sanar na fara aiki ne daga ƙarfe na daren ranar laraba inda shugaba Trump ya zargi gwamnatocin da suka gabata da cewa sun gaza tsina na komai wajen kare muradun Amurka. Shi dai Trump ya ce yayin da Amurka ke la'akari da muradun sauran kasashen duniya amma a wannan karon ya ɗauki matakin lafta haraji a kansu domin kula da bukatun al'ummar Amurka. a daidai lokacin da shugaban na amurka ke sanar da wannan mataki kasashe da dama kama daga turai zuwa yankin asiya suka soma mayar da martani da tabbatar da cewa za su ɗaukar mataki da kai domin sanar da halin da ake ci alkalan faransa da suka zartas da hukuncin ɗauri ga shugaba masu tsatsauran ra'ayi marin le pen kenan da bayan samunta da laifin albadahana sun fuskanci barazanar kisa tun bayan yanke hukuncin lamarin da ya sa 'yan sanda suka fara wani sabon bincike kamar yadda majiyar tsaro ta tabbatar barazanar ta yi tsanani sosai har aka sanya shugabar alkalin benedict de peru karkashin kariyar 'yan sanda jim kaɗan bayan yanke wannan hukuncin ranar litinin karfe bakwai da mintuna goma lokaci na sauraron labaran wasanni umar sani barkar shigowa to barka sannu abdullahi da kokari abdullahi bari mu soma labarin wasannin daga afirka to kusan makonni biyu bayan soke gasar saboda tarzoma da ta barke inda wani dan kallo ya rasa ransa an dawo da wasan kokowar gargajiya mafi karbuwa a senegal a jiya laraba kasan an dakatar da gasar ne wato ranar 18 ga watan fabrairu wannan shekara bayan wata tarzoma ta barke har ma aka samu rasa rai daya daga bangaren yan kallo to dakatar da wasan da ya haifar da bacin rai da kuma fargaba a tsakanin masu shawar wannan wasa to an ɗauki matakin dawo da wasannin ne bayan tattaunawa da aka yi tsakanin dukkanin masu ruwa da tsaki a harkar wasannin kuma aka ɗauki wasu matakai tsauraran matakai da nufin hana sake abko irin abin da ya faru to daga cikin matakan da aka ɗauka akwai rage tsawon lokacin lokutan wasanni ba na wasan ba wato eh kasan da ana yin wata ana karawa ana ta fafatawa har sama da mintoci 20 yanzu sai aka kayyade shi zuwa mintoci 20 kasan sannan kamar gabobi ne aka fara minti biyar ba a kayi ba ai kayi ba sai a ce to ku je ku huta mintuna ɗaya ko biyu ku sake dawowa eh, to amma abin da yake faruwa shine can baya wato a can baya kamar ana wuce minti ishirin ma abin da bai dace ba zu daga cikin sabbin matakan sai aka ce a ko da an rarraba lokutan mhm. to bai kamata a ce a wuce minti minti mintoci ishirin ba kenan sannan kuma haka sannan akwai kuma rage yawan 'yan wasa a filin kallon wasan da kansa saboda za a rage shi daga dubu ishirin da biyu zuwa dubu ishirin kasan senegal yan kallo ko yan wasa yan kallo mhm. yan kallo a filin wasan kokowar gargajiya ba za a rage yawan yan kallo masu zuwa mhm. kallon wasan kenan a filin kowa daga dubu ishirin da biyu zuwa dubu ishirin kasan kokowar gargajiya ɗaya ne daga cikin wasan da suka shahara a senegal kuma ana matukar sa kuɗi a ciki to mai force da kungiyar kwallon kafar real madrid carlos ancelotti ya gurfa rana a gaban wata ah, ah, kotu ah, jiya laraba a spain kan zargin aka taba daidai ba game da batun biyan haraji a cewar sosai makwa a cewar babban alkalin kotun ta spain ana zargin mai farsa da kungiyar tare madrid da laifin boye kudin harajin da ya kamata ya biya na shekaru biyu a jere <clears throat> wato a gafarce mm. tsakanin a shekarar 2014 da kuma 2015 ta hanyar wasu kamfanonin da babu su a zahiri na bogi ke eh, na bogi wato aka boye ina ji dai kai kana biyan harajin to kaga dai ba wai kana dai bi harajin kai a sosai ma kuwa ai ba azanci ko sai na gwada maka okay to abin da ke faruwa ka gane shine kaga ba wai bangaren siyasa ba ake zance hara kaga nan bangaren wasa to a bayan alkalin kotun da suka yi shari'a ta farko mm. sun bukaci a yankewa Ancelotti hukuncin daurin shekaru hudu zuwa watanni tara a gidan maza saboda zargin shi da aikata waɗannan laifukan guda biyu ka gani akwai Mustapha Adebisi ya ce za mu bincika mu gani wata kila in kana biyan naka a gaishe ka Umar Sani mun gode sosai wadanda daga nan sashen hausa na radio faransa international ya raifi shugaban najeriya bola Amir tinubu ya aiwatar da gagarumin sauyi a kamfanin man fetur na kasar nnpcl inda ya sallami shugaban kamfanin malam mele kyari da shugaba da kuma mambobin majalisar amintattu na wannan kamfani nan take kuma ya nada shugaban najeriya mai gurbin eh, manyan jami'an da ya sallama ko ya ƙwararru ke kallon wannan sauyi wakilin ma abuja muhammad sani abubakar ya tattauna da injiniya safiya sanusi ƙwararriya a fannin man fetur da iskan gasga kuma yadda tattauna ta su gudana mun ga canjin da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yi a yau a kamfanin nnpcl ke a matsayinki na ƙwararriya a wannan fanni ya kike kallon tankaɗe da rarrayen da shugaban Najeriya ya yi. A gani na wannan ƙoƙarin gwamnati ne don su tabbatar da ingantaccen shugabanci da kuma gudanarwa a ɓangaren mai da iskar gas. Amma dole mu duba abubuwa daga ɓangarori daban-daban. Na ɗaya sabin naɗe-naɗen na iya kawo sababbin dabaru da kuma hangen nesa musamman idan waɗanda aka naɗa suna da ƙwarewa da gaskiya a aikinsu sannan kuma na biyu akwai buƙatar a ringa irin wannan naɗe-naɗen bisa cancanta kuma a buɗe ba tare da la'akari da siyasa ba. Akwai masu tunanin cewa sabon shugaban da aka nada an kawo shi daga kamfanin Shell ne sa'annan kuma kamfani ne na 'yan kasuwa don haka canje-canjen da za a samu a zahiri ba zai taimaki talakan ƙasa ba. Ya kike kallon wannan? Sabon GCO e na NNPC wato Mr. Bayo yana da ƙwarewa da zurfin fahimta a bangaren mai da iskar gas musamman ganin cewa ya yi aiki da manyan kamfanoni irin su Shell wannan na iya zama wata dama don kawo ingantacciyar dabaru daga bangaren masu zaman kansu amma hakan baya nufi ba za mu ci gaba da sanya ido ba saboda mu ma muna fatan zai yi aiki da gaskiya sannan kuma ba tare da nuna son kai ba a ga bangaren da ya fito daga wurinsu ba. To me zaki ce kan masu tunanin cewa an yi wannan canji ne a daidai lokacin da a najeriya aka samu kamfanin tatan man fetur na dangote wanda yunkuri ne na durƙusar da wannan kamfani ni ba haka nake ganin lamarin ba a gaskiya kowane sabon shugabanci yana buƙatar haɗa kai da manyan 'yan wasa a ɓangaren mai cikin ciki har da dangote da sauran kamfanoni sabon gco e zai fi cin nasara idan ya tabbatar da haɗin gwiwa mai amfani da ɗorewa a tsakanin gwamnati da masu zaman kansu me zaki ce ga masu tunanin cewa a yanayin da sauyin harkar man fetur ke ciki a najeriya bai kamata a ce an cire tsoffin shugabannin ba kamar su mele kyari wanda ya kawo canjin da a shekaru masu yawan gaske ba a ga irinsu ba kamar ah, farfado da matatan man fetur na wari da na fatakwal wanda canji ne da ake ganin ya gagari yiwuwa sai wannan karin. A gaskiya Malam Mele ya yi gagarumar hidima ga NNPC tsawon shekaru um, shida da suka wuce. A ƙarƙashinsa an samu sauye-sauyen da suka um, canza tsarin kamfanin da ma harkar mai gaba ɗaya. ɗaya daga cikin manyan nasarorinsa kamar yadda ka faɗa shine farfadowar da ya yi da matatun wari da patakot waɗanda haka ke da matukar um, tasiri ga bunƙasar tattalin arziki na ƙasa gaba ɗaya jagorancinsa